Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon bidiyon mu. Idan yau ne farkon fara ziyartar ka wannan channel din, kada ka manta ka danna mun subscribe da alamar liking. Idan kuma a TikTok kake kallo na ko a Facebook, kar ka manta da yin follow dina. Nagode, mu je zuwa cikin bidiyon mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa a cikin sabon bidiyon mu na darasin koyon YouTube. Insha Allah yau za mu bayani ne akan ya zaka ɗora YouTube bana. ya za ka ɗora youtube bana kuma ya za ka yi uploading na profile picture da kuma video watermark me video watermark shi video watermark wani wani hoto ne wanda ake ɗora shi a cikin bidiyo wanda yana iya zuwa a farkon bidiyo ko kuma ƙarshe ko kuma ya zo a duk lokacin da ya ga dama amma yana zuwa ne ƙarami daga gefen channel shi kuma profile na channel kowa ya san menene profile na channel ita kuma youtube bana kamar yadda kuke ganin wannan za ku ga gashi nan ita ta kasance a bayan channel to wannan ita ce ake nufi da youtube bana insha Allah yau za mu nuna muku yadda za ku ɗora wannan youtube bana ɗin da wannan profile picture kenan na channel da kuma wannan bidiyo watermark ɗin ku biyo mu har zuwa ƙarshen bidiyon domin ganin yadda za ku ɗora wannan har daki bayan daki insha Allah mun gode mu je zuwa cikin bidiyon da za mu shigo izuwa cikin browser mu ta google chrome za mu danna akan satin Bayan mun danna akan satin za mu yi satin na channel dashboard kamar yadda muka saba. Ga channel dashboard nan dama muna satin ɗin shi to gashi nan yanzu kawai za mu danna akan channel dashboard. Bayan mun danna akan channel dashboard gashi nan zai ba mu YouTube dashboard sai mu danna akan YouTube dashboard. Direct zai kai mu zai buɗe mana izuwa cikin fuskar channel ɗinmu. Dama mun riga mun buɗe channel ba mu sa mata profile ba ba mu sa mata bana ba. kamar yadda muka faɗa muku yanzu za mu yi muku bayani akan ya za ku ɗora mata hoto kenan profile hoto hoton channel da kuma bana da kuma video watermark su ne za mu yi muku bayani a yau kai tsaye bayan wannan ɗinka ta fito za ta baka fuska kamar haka idan baka sa ta tsarin kwamfuta ba za ka danna waɗannan 'yan alamomin za ka zo gashi ne inda aka rubuta desktop site sai ka danna akan good in naka ba a good yake ba za ka danna akan good za ta koma tsarin kwamfuta bayan ka zo nan gurin gashi nan daga gefe daga nan ɓangaren zaka janyo ƙasa a hankali zaka janyo ƙasa a hankali ga wani guri nan shine na biyun ƙarshe zaka danna zaka shiga akan shi bayan ka shiga a ciki direct zai kawo ka channel customize channel customize inda zaka yi customizing kenan na channel ɗinka da daga zarar ya nuna ma nan gurin ga wani guri na inda aka rubuta branding ga shi nan gurin za ka danna a kai bayan ka danna a kai yau a nan gurin za mu yi seta mu, da mun sa mata wani bakin profile amma yanzu bara mu goge shi daga kai za mu danna akan delete direct bayan ka shigo branding setting na farko za ta nuna ma upload picture kenan za ta nuna ma akan upload picture za ka danna akan uploading ga wani guri ne inda aka rubuta upload za mu fara da dora wannan mu kenan da ɗora hoton channel ɗinmu za mu danna akan upload direct bayan ya bude mana zai kawo mu cikin inda zamu dauki ɗauki wannan mu hoton da muke bukata mu saka akan wannan gashi nan wannan hoton shi ne muke bukata mu saka akan hoto na channel ɗinmu za mu danna akan shi bayan mun danna akan shi direct za danna akan done Bayan mun danna a kan don ga shi nan yanzu za ku ga cewa ga hoton nan ya fito amma da ke mun mai da ita wannan kenan mun mai da ita wannan tsari na kwamfuta hoton ba zai fito muku ya buɗe muku yadda kuke buƙata ba tare da ka danna hotonka amma abu mafi muhimmanci shi ne. hotonka za ka nema square ne za ka nemi hoto wanda ya kasance yana da square ba wani size ɗin ya fi wani size ɗin tsayi ba idan ya kasance 30 by 30 ne to ka ɗauke shi 30 by 30 in 40 by 40 ne zai kasance 40 by 40 shine za ka ga ya tsaya kamar yadda wannan hoton ya tsaya da bayan ka kawo shi nan gurin ga wani guri na inda aka danna alamar don za ka danna a kan shi direct bayan ka danna akan shi za ku ga cewa yanzu gashi za ku ga profile photo ɗinmu ya tsaya cak ya tsaya cak ba tare da ya goce ba ko kuma ya wani karkace shikenan yanzu direct ka riga ka ɗora profile picture naka direct yanzu sai mu tafi zuwa zaɓin ƙasa channel vana channel vana direct za mu je mu nemo shi me ake nufi da wannan channel vana for example ita channel vana ita ce wadda za ka ɗora ta a bayan channel ɗinka wadda za ka iya yin wasu ka misali channel wannan channel ɗin taka za ta rinka kawo bidiyo a ɓangaren koyar da ɗinki ko waye wasu 'yan bayanai dai da ake sawa a jikin channel bana wadda mutum yana shigowa ita za ta ɗauki hankalin shi ya ga cewa menene me kake yi ma a wannan channel ɗin taka ko something like that duk dai abin da kake bukata a jikin wannan channel bana ɗin za ka tsara yanzu za mu je mu ɗauko wani hoton da za mu saka akan channel bana ɗinmu kai tsaye za mu zo mu danna akan upload za mu ƙara danna akan upload bayan mun danna akan upload direct zai kawo mu zuwa wajen hotunan mu wannan hoton shine muke so mu ɗora akan channel banner ɗin mu za mu danna akan shi bayan mun danna akan shi direct ga daga nan gurin za mu zo mu danna alamar don direct yanzu za ku ga gashi nan za ku ga hotonmu ya tsaya can insha Allah a cikin wannan channel ta mai albarka za mu nuna muku duka yadda za a yi ku haɗa wannan channel bana ɗin yanzu za ku ga hoton ya zaɓi wani guri daga sashen wannan din kenan ya mai da shi za ku ga yanzu hoton ya tsaya cak ya rubuta gaming time new effort to misali mu muna so mu buɗe channel ne ta game gashi nan za ku ga hoton ya tsaya cak ba tare da wannan rubutun ya karkace daga tsakiya ba yanzu za mu je sai mu danna a kan don direct daga mun danna a kan don za ku ga da gurin nan ja ne amma yanzu za ku ga shi nan ya nuna gaming time gashi nan za ku ga bana ta hau kenan bana ta bayan channel ta riga ta hau direct bayan ka ɗora wannan sai video watermark abin da ake nufi da video watermark wani hoto da za ka ɗora shi idan ka ɗora wannan hoton zai za ka iya sa shi ya zo a ƙarshen bidiyo ko kuma a farkon bidiyo duka dai a wani ɓangaren da kake buƙata misali duk wani ɓangare da kake so ya zo ko a farko ko a ƙarshe ko kuma ya zo a kowane lokaci shine bidiyo watermark to za mu zo mu danna akan upload na bidiyo watermark ɗin za mu ƙara dannawa bayan mun danna bidiyo watermark za ka iya ɗauko abin subscribing ka cire mai png ka sa shi za kuma ka iya sa normal hotonka misali bara mu ƙara sa profile photo din mu mu sa a mazaunin bidiyo mata watermark din namu za mu danna akan profile photo sai mu zo nan mu danna akan don direct bayan mun zo mun zauna akan mun danna akan don za ka ga gashi nan ya hau ya zauna square daidai yadda ake so kawai sai ka zo nan ƙasa sai ka danna akan don kenan direct bayan ka danna akan don gashi nan zai baka zaɓi a ƙarshen bidiyo kake so add of video ko kuma custom to start time ko kuma kawai ya zo maka a custom ne ko kuma yayin da zaka shiga bidiyo misali mu za mu zaɓa a farkon bidiyo yayin da kana shiga bidiyo zai zo ma to wannan ita ce hanyar da za ka bi ka ɗora profile photo da kuma da kuma bana image na channel kenan da kuma watermark dare daga zarar ka gama ɗora su za ka zo ka danna akan pushing akan publish ɗin nan kana danna akan publish direct sun hau zuwa channel ɗinka kenan tana gama research za su hau da yanzu shi shikenan komai namu wanda muka ɗora ya hau insha Allahu yau dai darasinmu a iya nan zai tsaya Allah ya sa kuna amfana da wannan darasin namu kuma ana ɗauka ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku sababbi da kuma ci gaba da wannan darasi namu na koyon YouTube channel insha Allah yanzu za mu tafi zuwa cikin YouTube din mu don mu ga seta-setan da muka dare za mu zo mu danna akan profile sai mu zo mu danna akan your channel dare bayan mu danna akan your channel zai shigo zuwa cikin YouTube din mu kenan dare za mu koma baya bayan mun koma baya za mu ɗan ja yawa muna ja za mu ƙara danna akan profile ɗinmu sai mu ƙara dawowa zuwa cikin channel ɗinmu bayan mun danna a cikin channel ɗinmu yanzu gashi nan za ku ga banan da muka ɗora gashi nan gaming time new opposite every monday gashi nan za ku ga ga sunan channel ɗinmu da muka buɗe abdul ga profile photo ɗin da muka saka mata sai kuma bidiyo wata maka wannan shine sai ka zo ka uploading bidiyo tukunna za ka ga ga wannan bidiyo ta nan an buɗe bidiyon ka wannan insha Allah ita ce hanya da za ka bi mafi sauƙi wajen saka profile picture da YouTube bana mai kyau sosai da sosai insha Allah a cikin wannan talata mai albarka za mu kawo muku yadda ake haɗa wannan domin magana ta gaskiya haɗa wannan YouTube bana ɗin yana da matuƙar wahala idan dai har ba ka iya ba mun gode mun gode